This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu rama assalamu alaikum kama da wannan lokaci sunana bello habib galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zaɓe ko naɗi da ladan ibrahim a yawon zai gabatar amma yanzu dai bari fara cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa grace alheri abdu mayakan kungiyar boko haram sun sanar da yin mubaya'a da kungiyar isis yayin da ake samun rahotannin tashin bumabumai da suka hallaka sama da mutane hamsin a jihar borno inda kungiyar take da karfi Ƙungiyar da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci SITE ta ambaci ta bakin ƙungiyar Boko Haram jiya tana cewa muna mu mubaya'a da Khalifa a wani sabon bidiyo da ake kyautata zaton ya fito ne daga ƙungiyar mayakan Najeriya. Ƙungiyar ISIS tana iko da waɗansu sassan Iraki da kuma Siriya tana kuma kiran shugabanta Khalifa. Sanarwar ta biyo bayan waɗansu hare-hare da aka kai a Maiduguri babban birnin jihar Borno. wanda ya yi sanadin rasuwar sama da mutane 55 kimanin 140 kuma suka ji raunuka wakilin haruna dauda biyu na da ƙarin bayani dangane da har-haren da aka kai a jihar borno wannan tashin bom na farko da ya kuna tashar baga inda ake hada-hadan siya da sayarwa da kuma sana'ar kifi da kuma ke da yawan cinkoson jama'a sannan ka samu tashi na biyu da na uku a bakin kasuwar litinin da kuma bakin tashar motar da ke zirga-zirga da ake kira borno express wanda ya halaka wasu jama'an da ta mutane da dama an da ya kiyasin cewa mutane 54 da suka rasu yayin da 154 suka raunata a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar mr clement aduda tuni gwamnatin jihar borno ta fidda wata sanarwa ta hannun kakakin mai magana da yawun gwamnan jihar wato alhaji isa umar gusau wanda gwamnan jihar kwanar abdulkashi shatima ya allah wari da wannan harin wanda daga nan ya katse yakin neman sa da ke gudana a kudancin borno don dawowa cikin garin maiduguri sanarwar ya ce gwamnati shatima ya kaɗu matuka jin labarin akwai wannan lamari wanda kuma ya sha alwashin cewa sai sun ga ƙarshen irin wannan ta'addanci an sake samun labarin tashin wani bam din kuma a daidan gadon benishek inda aka ce wasu cikin wata motar kiran golf suka zo suka tara ita wala kuma ake so zan cewa 'yan kunar bakin wake ne gama abinda wani gano ke shaida mun ta wayar tarho yadda ya ganewa idanunsa yadda wannan abin ya wakana kamar haka ya ce ne ba kiran mota ta daya kawai wannan motar da ya dawo da mata biyu kawai ya yanke wajen sojan wajen sojan sojan yin yana adireshin nashi me yasa ne kaza kaza kawai sai can kawai amu bom ya tashi sannan ya yi ta jirgima a kasa ta yamma ya tashi tashi bom din guda biyu ne biyu explosion biyu a cikin bot a cikin motar duka a cikin mota daya a daidan ina ne a bakin gadon benishas eh, ku kuna tsaye a wurin ne eh. kun ga abin da idanunku kun gani yi da mu gashi nan gawakin azube a kan kwanta ba kai ba kafa aka azube. Tuni dai gwamnatin jihar ta alƙawarin biyan kuɗin magungunan duk waɗanda suka samu raunuka da kuma waɗanda suka jikata sakamakon irin wannan tashin boma-bomai wadda ta ce kar jama'a su karaya wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen irin wannan lamari. a halin da ake ciki kuma jiya hukumar zaben najeriya ta gudanar da zaben gwaji a jihohi goma sha ɗaya na ƙasar domin tabbatar da ingancin na'urar tantance masu kada kuri'a da za ta yi amfani da ita karan farko a zaben da za a gudanar ranar 20 ga wannan watan jihar bauchi na ɗaya daga cikin jihohin da aka gudanar da zaben gwajin daga inda wakilinmu abdulwahab muhammad ya ji ta bakin waɗansu da aka tantance sunana hafsa ibrahim a sassan mamman jama'ar rabi sabuwar na'ura alhamdulillahi jama'a sun yi abu dari musu dare a wajen nan mun gamsu sosai ba matsala a wajen nan mu duk yawancawan suna dan yin lalle a hannunsu kuma an hana mata yin lalle akan saboda kwamfuta mun dan shiga mun dan musu gargadi mun ce gaskiya kan suna yin lalle a hannu to yana jin mai gaskiya tantance alhamdulillah dan gaskiya yadda mu muke tsammani sai muka ga abin ya wuce ma sanin mutane sai muka ga kawai wannan abin ai ya dace saboda da mata suna ba za su fita ba meye meye kaza kaza sai muka zama muka yi musu bayani akan cewa dan Allah su fito su zo su ga me yake faruwa a wurin suka zo gashi suna fitowa ga za a zo a tantance ka akan kari ka koma gida kai aikin ka gaskiya ba bata lokaci ai yanzu wannan na'ura da aka kawo mana mu ci gaban mu ne sosai to da mu komai ya ta noma ina yin noma ya na sun yi kaushi yana bata hawa daidai eh, to ya yi tunda dai muna noma ai dole mu ga kaushi shi ne kawo haka amma yan ta ya zo shi da aka sannan na karba yawa kin gaskiya ne abin da zama yana aikin nan ya yi daidai kuma ya yi kyau Allah ya taimake mu Allah kai mu lokacin da za mu yi zaɓe Allah ba mu lafiya. Daga bisani jami'in hukumar zaben da ya gudanar da aikin gwajin tantancewar ya yi bayani game da tanadin da aka yi wa masu kaushin hannu da kuma masu sa lalle da ka iya haifar da matsala a wajen aiki da na'urar tantancewar times two times three times at least sannan take karba to shine kawai matsalar da take faruwa amma na'ura gaskiya ba matsala yau akwai fon da aka tanada wanda za mu cika masa sakamakon saboda ba shi da hannu idan muka zo muka duba shi za mu karbi sa mu tantance shi in muka accrediting yayi muka gan shi shine sannan sa ne komai nasa ne sai mu ba shi katinsa sai mu tura shi gurin shi asalin shugabanmu na wannan rumfa sai ya cika masa fa. sai kuma jihar adamawa inda waɗanda suka je rumfunan zaben gwajin suka bayyana wa wakilinmu ibrahim abdulaziz cewa a mu da inda muka je almajiri suku aka je wurin gwaji mun je mun kai mu na gwaji an duba mu an tantance mu ko bayan an tantance mu ba wani ɓata lokaci na'ura ta dauki hoton kowa ta kuma ɗauki abubuwan da aka bukata ba wani ɓata lokaci aka wuce aka tabbatar da na'ura ba ta da damuwa ko mu mun gamsu da abin da na'urar nan take. Rahotanni na nuna kan cewa akwai ɗan tangada watakila kamar masu sa lalle ko kuma akwai waɗanda a nan yankunan ku suka sai da katunan su. Mu a yankunan mu muka Fulani ba magana sai da katuna ba wanda sai da katunan kuma mun yi gargaɗi matan mu na Fulani mun fita sosai zuwa wannan mazaɓar kuma da muka je a mazaɓar ba wani bata lokaci na kai awa da ta kai awa biyu wurin ban ga wanda ya je da hannun shi na'urar bata ɗauki sawun hannun shi ba. To ko mai jami'an sa idon so gani yayin wannan zabukan gwajin wannan ita ce tambayar da ne wani jami'in sa idon wato election observer. E eh, suna na Jibril Walba na wakiltar Rights Monitoring Group wanda aina ta tantance su sa ido yan kallo na cikin gida kuma sun zo an kai presenting kafin ka a duba sai a sa wannan mashin shi shi card reader shi ne wannan kaji yana alkogarajin kati yana alkogarajin hoton ka within some seconds idan aka gama wannan shine sai aka sa fingerprint naka for verification so yawancin mutane young people wanda suna nan young people da middle age suna iya daukan ya dauka within 25 seconds to 30 seconds wani a cikin minti dai ana yin mutane biyu amma yawanci wanda kuma suna nan old age mutane wanda suna nan kamar old age haka nan sun dan fara tsufa da gajiya to ka san mutane wasu akwai harkar noma hannu ya kanta wasu makanikanci mata kuma wasu lallai du ya kanta da wani ba a iya daukawa sai an ji musu manual verification irin wadda ake da can abinda muka yi zaɓin kenan gurin. To kuna shan labaran nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan bindiga sun kashe akalla mutane biyar suka kuma raunata waɗansu da dama a wani hari da aka kai wurin cin abinci da ke ba mako babban birnin ƙasar Mali. bisa ga cewa 'yan sanda an kai harin ne a gidan cin abinci da ake kira latires jiya da safe wani dan bindiga da ya rufe fuskarsa ya shiga gidan cin abincin a guje ya buɗe wuta kan mutane daga nan kuma ya shige wata mota da wani ke ciki yana jiransa suka tsere in ji rundunar 'yan sandan an kama mutane biyu daga baya sai dai 'yan sanda ba su ba da tabbacin ko suna da hannu a wannan hari ba. jiya asabar shugaban amurka barack obama ya shiga sahun bikin cika shekaru hamsin da jerin gwano biyu da aka gudana daga salma zuwa montgomery na neman ba amurkawa baƙaƙen fata 'yancin zaɓe tare da yin kira ga amurkawa su haɗa hannu domin ci gaban ƙasa yayin da yake bayyana cewa har yanzu ba a cima burin daina nuna wariyar launin fata ba shugaba obama wanda ya kasance shugaban amurka baran bakin fata na farko ya shaida wa dubban mutanen da suka hallara a garin salma jihar alabama cewa bai yadda da cewa babu abin da ya sauya ba ana bikin cika shekarun ne a daidai lokacin da kasar ke fuskantar tashin hankali dangane da yadda 'yan sanda suke muzanta wa amurka baƙaƙen fata an kuma fi mai da hankali a kan garin Ferguson jihar Missouri inda wani dan sanda farin fata ya kashe wani matashi da bashi dauke da makami Michael Brown bara. cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla bari mu koma gefe ga ladan ibrahim ayawa da shirin zaɓe ko naɗi Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Iladan Ibrahim Awa ke shiryawa kuma na gabatar. To cikin wannan shirin za mu ci gaba da duba wannan batu ne na saye da sayar da katin zaɓe yayin da shugabannin al'umma da na ƙungiyoyi har ma da ita kanta hukumar zaɓe take ta faɗa wa mutane su daina saye da sayar da wannan katin amma har yanzu ba san annabi ya fuku ba. Domin ko wakilinmu na jihar Kudu maso Kudu wato Lamido Abubakar ya yi kicibis da wasu da suka sayar da wannan kati nasu kuma da lamido ya tambaye su ko me ya kai su aikata wannan ɗanyen aiki kuma shin sun san illan yin hakan ga dai abin da suka shaida wa lamiɗon. Eh sunana Ibrahim Muhammad. Na samu karɓar kati na. To amma lokacin da na tafi muka tafi arewa da na dawo nan Imo State sai ya kasance harkoki babu su. Sai wani mutane suka zo suka yi confusing din mu suka dare mu muka zo muka sayar da wannan katin zaɓe. To bayan mun sayar amma kuma abin ya ni dai a zuciya na na yi bakin cikin sayarwa. Misali da kuka sai da katin kamar nawa ne kuka sai da shi? Dubu goma goma ne suka bamu. Sun bamu naira dubu goma goma kuma sun nuna mana cewa a lokacin da za a yi zaɓe za su kira mu su danyi mana ƙarin wani abu amma ni dai yanzu ina bakin cikin sai da wannan katin nawa domin da za su yi yadda su dawo min da katina in ba su kuɗin su dubu goma da zan bar dawo musu da kuɗin su dubu goma su bani katina. sunana musa to abin da ke faruwa wasu yan uwana suka zo suka same ni wa'anda muka zo nan kudu da su cirani da suka same ni suka ce min to kai kana nan gurin ka aje kati gashi mu an mun je mun ba da namu an ba mu dubu goma goma to ni ba zan ba da na abin dubu goma goma ba na ga gaya kowa dai ya riga dai ya mika tashi to daga baya sai suka zo suka ce mana an mun kai mutum ɗari ma in dawo mutane za a ba su dubu goma goma na ce ni ba zan ba da tawa ba daga baya dai aka ce sai na kawo sai na kawo na ba su suka bani naira dubu goma to su wane ne mutanen da kuka sai dan ma shi wannan katin kada kuri'a eh, sun zo cikin wata mota mai kama a kori kura baka suka suka zame suka ce min mu daga hukumar zabe muke na ce a'a ni na san ko ku kuwa ne ne yan siyasa ne ku kun zo ku siya ne saboda haka wannan katin kun siya za ku yi ku ban kuɗi kamar yadda yan wana suka bada to ku bani kuɗi kuma zan nemo maku wayansu. Kuma dai waɗanda suka samu amsar katinsu na kaɗa ƙuri'a domin jiran zaɓe mai zuwa sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. Tuni Muhammadu Sani wata kwarai kuna karɓa katin na kaɗa na kaɗa ƙuri'a. Yanzu ina rike da shi ne ina jiran lokacin da Allah zai kawo a wannan rana da za a yi wannan babban zaɓe na kasa in je in yi amfani da shi wajen in zaɓi wanda nake kyauta tsammanin zai kawo mana gyara a cikin Najeriya. To gaskiya ne akwai wayannan mutane dan sun kira wani aka tambaye ni shin na karbi a ba famanin. irin vota card dina eh, na ce ina karba to yanzu ne na karbi wannan permanent vota card dina waye nake so in zaba shin zan zabi ne ko zan zabi wane ne nan ba aikin su ne wanda ya kamata su rika irin wannan abin nan ba wanda aka riga ka ba katin ka ai zaka zabi wanda kake ganin ya kwanta maka ne ko to da yake wasu na neman su yi kunnin kashi da wannan batu yasa na kira mai magana da yawan hukumar zaɓe na kasar wato mustanik dazan na ce masa wai ba wani hukunci ne da aka tanadar ma mai aikata wannan dillancin katin zaɓe ga kuma abin da yake cewa eto eh ai dama idan aka samu mutum da wannan laifi a taron eh, dubu ɗari biyar ne ko kuma a hukuntar da mutum ya je gidan kaso na shekara biyu to duk wannan suna nan a a dokokin zaɓe. na ce wanda ya saye koko wanda ya sayar shi ke da wannan hukuncin da wanda ya saya da wanda ya sayar duka suna da wannan hukunci saboda aka muna shaida ma mutane kar su wani abin da ma ke da alaka da wannan to da yake mawasayin wannan katin wani abu da suke yi shine kwashe wata lamba da ke jikin wannan katin nan ma na tambayi nick dazan ne ko suna sane da batun kwashe lambar wannan kati kuma wani irin tasiri ne wannan lambar yake da shi a cikin wannan katin shine sai nick dazan ya kada baki ya ce da ni wato akwai wani lamba na musamman wanda muke kira voter identification number wanda ke jikin kati to muna samun labari akan wa'ansu suna zuwa suna ba da kuɗi suna ɗaukawa a kan za su je su buga sa a wani kati su ba masu goyon bayan su su kada musu kuri'a ranar zaɓe to duk nan ba amfani domin ita ma na'uran ba zanen katin take take eh, karanta ko tantancewa ba amma akwai wani siri wanda yake cikin wannan kati wanda ake kira a turance chip ita ce wannan na'ura ke ke karantawa kuma tantance da mutum ya kada kuri'a saboda haka shawarar da za mu ba mu mutane shine su adana katunan nan ranar zaɓe su garzaya cibiyoyin zaɓen nan su je su kada kuri'ansu. Wata idan na fahimce ka kenan duk yadda mutum ya sai katin ba wani amfani ba wani tasiri da zai mashi a ranar wannan ranar zaɓe. Ba amfani a katin da zai maka tasiri ko amfani shine wanda naka ne wanda muka bayar. To shine idan in ka bayyana a cibiyar zaɓe za ka amfani da ita ka kada kuri'a amma in ka a kati na wani ko na wata tabbas wannan na'ura zai nuna cewar ba katinka ba ne kuma daga nan ma za a ce maka ka bar haraban eh, eh, cibiyar zaɓen. In talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka To sai dai ana da riga dare yayi domin ko yanzu an ruwaito cewa wasu jami'un siyasa suna cewa ba za su shiga zaben ba muddin aka ce za a yi amfani da wannan na'ura da hukumar zaɓe ta samar. To wannan ne yasa na tuntuɓi shugaban jam'iyyar National Conscious Party wato NCP Dr. Yunus Tanko. Na ce masa ko me ya zafi hawar sun suke cewa ba za su shiga zaɓe ba muddin aka ce za a yi amfani da wannan na'urar amma sai ce wannan ba gaskiya ba ne domin wanda ya fidda wannan batu ya yi ne ba da yawunsu ba ga dai zantawa ta da dr yunusu tankwan. to dakta shin da farko wai ma da gaske ne an ce ku sauran jam'iyyu kun yi taro domin magana akan wannan na'ura da za a amfani da ita wadda a turanci ake kira kadiri da a'a ba mu yi taro ba mu zauna ba mun yi magana in ka tuna kwanakin baya mun kira taro mun kira taron 'yan jarida mun faɗa musu cewar mu a ga mu ganin mun yadda da amfani da wannan na'uran in babu ita ma ba za mu tsaya zaɓe ba inda ita za mu tsaya zaɓe kuma mu tabbatar cewa a tabbatar cewa an ba da wannan kati na dindindin wa kowa da kowa don ya samu ya amfani da ita a misali abin da muke tunani shine idan aka yi amfani da wannan na'uran jam'iyyoyi kan kanana ake tunanin ma ba za su samu cin zaɓe ba za su cin zaɓe kuma duka wannan mun yarda da shi gaba ɗayan mu jam'iyyoyi to kasance jiya ne ma nake jin labarin cewa wayan sun ce ba su amfani da shi ba yana tafi jam'iyyoyin da yawan suka faɗa mana cewa ba su da masaniya akan wannan labarin da wancan dan eh, talikin ya fito da shi kenan ba ku ne jam'iyyu kuka cin matsaya ba kenan shi wani dan taliki kenan kake magana a shi ya ce shi ne chairman din jam'iyya acd a to kuma gaskiya bai tuntube mu ba magana da shi ba a kan wannan matsayi a jiya ma na magana da shi sakataren din interparty advisory council shi ma kansa ya faɗa min cewa bai da masaniya da kan wannan labarin saboda haka dukkan mu abin ya ɗauke mu da kamar mamaki ne domin bacin dukkan mu muna ganin cewar in an yi amfani da wannan na'ura za a samu tattacciyar zaɓe da kowa zai ji daɗinsa in ma ana tsoron cewa kila ko akwai wani miskila da game da na'uran ita hukumar zaɓe ta ba mu a tabbacin cewa za ta fito ta amfani da wannan na'ura ta tabbatar yana aiki kuma kowa zai gamsu da kansa kuma an yi hakan nan a majalisa kowane 'yan majalisa ya gani kuma ya gamsu da wannan aikin na'ura so wannan nashi bayanin na jin yana ne akan nashi ne kurin mun ba mu da wannan labari kuma mu san masani ke mun tsaya bayan INEC akan wannan kuma muna so a tabbatar cewar duk wani wanda zai zaɓe ya ga amfaninta an yi mai testin ɗinta ya gani kuma za ta yi aiki to kuma shine mu muka tsaya game da shi domin ba mu ba wani lokaci da muka ce ba za mu yarda da wannan na'urar ba. Ba mamaki saboda korafi da ake samu musamman ga waɗanda suke sukan lamirin wannan na'ura. yanzu haka hukumar zaben ma ta gudanar da gwajin amfani da wannan na'ura a jihohi goma sha biyu a duk faɗin tarayyar najeriya kamar yadda shugaban hukumar zaɓe na jihar kano alhaji minka'il abdullahi ya wa mahmud ibrahim kwari kila idan an yi sa'a a samu canjin ra'ayi game da amfani da wannan na'ura da wasu ka ɗauki matsayi a kai to sai dai idan ba su sake matsayi ba za mu ji shin ko hukumar zaɓe za ta ci gaba ne ta gudanar da zaɓe ko kuwa za a sake ɗage zaɓen ne har sai an cin matsaya da su waɗannan jami'un siyasa kila a cikin shiri na gaba mu bi diddigin wannan batu yanzu kuma a nan shirin zai ɗiga aya a madadin wakilanmu musamman lamido abubakar da shi mahmud ibrahim kwari da sauran waɗanda suka agaza shirin ya kai gare ku musamman julie gresham wadda ta bada umarni da daidaita sauti ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Baya ga asarar rayuka wani batu da hare-haren 'yan Boko Haram ya fi shafa kuwa shine harkar kasuwanci da tattalin arziki domin kama daga Gombe, Hong, Maiha, Michigan, Madagali da kuma garuruwan Mobi da ke zama cibiyar kasuwancin jihar Adamawa. Mutum ka iya ganin irin tu'annati da banan da aka yi wa harkar kasuwanci da tattalin arziki. Wannan lamari ne ma yanzu ya jefa wasu 'yan kasuwa cikin halin kunci yayin da wasu da dama kuma ke ma gudun hijira a ciki da wajen jihar Adamawa. kamar yadda wannan ɗan kasuwa ya tsinci kansa. sai da na taso daga buki ina wajen sana'a da na ga yaran nan sun sun kewaye mu lokacin suka kewaye mu sun ce mana mu zo na mu ci gaba da sana'a mu so ba wajen mu suka zo ba wajen yan suka zo na kama hanya na samu iyali na ma barin su ne ban san inda suka yi ba ni ma na kama hanya da kafa mana zuwa har gonji daga gombe na zo na tsinci kai na na abokan arziki ne da muke zaman lafiya da su ba mu da ko naira da yau ne zai taimaka min ya buɗe mu wannan gudun da wannan muka zauna ne ma yana kira abokin mu zauna mu dan lallaba mu rufa kan mu wajen kwanciya nan yanda kaga cikin kotun na guri na muke kwana kamar yadda alƙaluma ke nunawa In kasuwa da dama ne aka kashe baya kuma ga kona wuraren sana'a to ko shin ma ya lamarin ke shafan harkan kasuwanci a yanzu alhaji muhammad ibrahim 86 shine mataimakin shugaban hadakar kungiyoyin 'yan kasuwa na jihohin arewa goma sha tara hailaya kuma shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta gamzaki a jihar adamawa yawanci mu dama harkokin kasuwancin mu arewa yan da a kasa a so a zo ka kasa ne hakan a cikin shaguna ana sai da shi to sai zama to insecurity ya zo ya kawo mana problem duk wani masiban da ka ji ya faru musamman a yankin nan namu na jihohin adama da taraba da webin nan zaka samu 97% asara yana faduwa kan yan kasuwa ne yanzu kwanan nan boko haram suka shigo cikin gombi nan take cikin awa biyu suka fasa shago aka kona shagunan yan kasuwa 130 da wani abu wanda aka zaka kona wanda duka da dukiyan da kayan komai ya lalace so duk masifa yana faruwa ne ya kare mafi yawa akan dukiyan yan kasuwa da rayuka bayan masifu da muke fama na asarar dukiya kuma kasuwancin harkar shi duk ya koma yanzu da wuya mutum daga kamaru yace zai zo najeriya sayan kaya da wuya mutum daga kamaru daga najeriya mace zai tafi can duk tsoro ya riga shiga harkokin mutane baki sun zai shiga komai harkokin ya zo ya tsaya sai dai yamu yamu ne muke dan maneji hukumomi dai kullum cewa suke suna sane da halin da waɗanda hare-haren 'yan boko haram ke shafa alhaji haruna hamaforo da ke zama babban sakataren hukumar ba da agaji na jihar adama sema ya yi bayanin irin matakan da suke ɗauka. ke shine mu je mu duba wani irin eh, barna ne aka yi me da me da me aka barnatar idan mun zo da shi dan za a zauna a duba ko wani ne ai costing a san a san wani irin barna ne tukuna kafin a taimaka ah, za mu je mu duba insha Allah mun san gwamnatin nan gwamnati masu jin koken al'ummanta ne. To sai dai kuma ga mutane irin su Alhaji Abraman Kwacan wannan asalin yankin Mobi yace su dai har yanzu fa ba su gani a karba wai an ce da kare ana biki a gidansu. Yan kasuwan mu babu aikin da suke yi dukiyansu an sace wayansu shagunan su an kona an rubuta za a taimake su mun yi kuka a taimake su an ce za a taimake su ba a taimake su ba sannan kowa uba ma bankuna babu a cikin gari maimakon bankunan na su koma su je su dan gyaggyara mutane suna hada-hadar kasuwanci babu shi makarantu ba a bude ba asibiti babu ma eh, eh, magani ta an san zo na cikin gari gari ya riga da kango an bar mutane mu kai suna zaman zaman kifi a ruwa mu bayi ne yayin da wannan ma ke faruwa wasu al'ummun da tuni suka koma yankunan su da akwato tuni fa suka fara cigiyar gwamnan jihar Barisa Balajan Gilari da suke cewa basu su gan shi kusan watanni hudu tunda suka koma gidajen su. kamar yadda Barisa da Joshua Ugire ke cewa ni ka san daga mubi nake ma yanda nake maka magana ubana ma na rasa shi a wannan sanadiyan wannan aika-aika na Boko Haram kuma mu as far as we are Ramadan babu gwamnati an mu dai kawai Allah ne madafan mu kuma muna jira gwamna muna da shi kuma daga madagali yake bai je wuraren mu nan ba bai ba kowa jaje ba watakila ayyuka ne suka yawa Abuja ko a eh ayyukan Abuja ba sun yawa amma ga yan takarar mu mu ya jajanta mutane mu bi ba ma kamfen ba ya je ya kai dan guzurinsa. To sai dai kuma yayin da waɗannan ke kokawa shi ko gwamnan jihar Barisa Bulajan Gilari na ma tutiyar samun nasara a zamaninsa inda ma yi musu ba'an cewa. Mun yi faɗa da ta'adanci ko mun yi faɗa da insurgency ko ba ka so na dai zaka biya ba mini mun kore su yanzu sauran lokacin min na waɗaya ne kawai. Ko ba haka bane in ba zaman lafiya akwai maganan zaɓe ne to wayanda suke ce mu ba aiki da muka yi to za mu sa mutane gwamnatin tarayya dai a nata bangaren ta faturo wani kwamiti ne na musamman don tantance irin halin da kuma asaran da aka yi alhaji musa zakari shine shugaban tawagar da aka turo jihar adamawan ɗaya daga cikin abin da ya kawo mu shine abin da muke cewa assessment da hausa ina da tsammani shine tantance meye ne mutanen da suka dawo garuruwansu suke bukata wannan local government da na irin kirga maka guda biyar dinnan mun gama wannan tantancewa a bukatunsu yawanci shine na kayan abinci ruwan sha a kayan gine-gine saboda kasan an yi rushe-rushe mutane suna bukatan kwano kusa sile da siminti da sauransu Abin da nake gaya wa mutane duk inda na je shine ba a bari a kwashe duka fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala na hare-haren yan miniga masu tada kiri baya da ke neman durkusar da arewa Ibrahim Abdulazizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jira kin karbi katin zaben ki? A ban karba ba. Terms din mun je masu bayarwa ba su fito ba a terms kuma mu za mu je ba mu ga namu ba. Na hakura, gaskiya na hakura sai wata shekara. Kada ku hakura da karban katin zaben ku. domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun an katin su ba, shi kokari da Allah wannan dama da aka bada su an katuttukan su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka shiga katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ga yancinka ka rike ka. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Cinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da ka. Talaka ka bar talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama mu zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama. To madala yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. mayakan kungiyar boko haram sun sanar da yin mubaya'a da kungiyar isis yayin da ake samun rahotannin tashin bama-bamai da suka halaka sama da mutane hamsin a jihar borno inda kungiyar take da karfi kungiyar da ke sa ido kan ayyukan ta'addanci ta ambaci ta bakin kungiyar boko haram jiya tana cewa muna mubaya'a da khalifa a wani sabon bidiyo da ake kyautata zaton ya fito ne daga kungiyar mayakan ta najeriya babban jami'in Sojan amurka ya ce dakarun ƙasar iraki za su sake kwace birnin Tikrik daga hannun mayakan isis amma fa sai tare da hare-hare ta sama da dakarun haɗin gwiwa ke kaiwa ƙarƙashin jagorancin amurka janar martin damsey shugaban manyan hafsoshin Sojan ƙasar ya bayyana a kan hanyar sa zuwa bagadaza cewa adadin dakarun iraki da ke yakar masu tsatsauran ra'ayi yana da yawa ainin sai da ya ce ba shi da karfin gwiwa cewa dakarun na iraki za su iya taka rawar gani sai an yi amfani da hare-haren sararin sama da amurka ke jagoranta wajen wato takawa mayakan birki a halin da ake ciki kuma sakataren ta harkokin wajen amurka jan kerry da ya isa birnin paris jiya domin wani zaman tattaunawa da ministan harkokin kasashen ƙetare na faransa lauren fabius ya ce ƙabilun 'yan sinni da kuma mayakan 'yan shi'a waɗanda daga ciki suke samun umarni daga iran suna taimakawa iraki a yunkurin ƙwato tikrit to jama'a abin shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki ɗaya sai kuma can da hantsin allah su a sahabi imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa a wannan shirin da zamu gabatar yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka da kuma julie lethas gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni ni bello habib galadinci nake cewa allah ya ba kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.